su إلى ya فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير sai ya a fitar da shi wannan mutumin da ake fitar da shi ya samu albarka ne ta cewa manzon Allah ya yi masa albarka Allah ya albarkaci kasuwancinsa sai aka ga duk abin da ya je saya sai ya ci riba to sai yan kasuwa su Abdullahi bin Zubair da ne da sun gaishe ya zo kasuwa zai ciniki sai sai ka share ka mu cikin abin da zaka saya mu mu kawo ɗan jarin mu mu saka ma'ana duk abin da ka saya ba za a samu faduwa ba sai riba ba haka bane wanda ibn zubair da ibn umar faya kula ne sai su ce a shirki na da kyara mu a cikin kasuwanci ga dan in za a saya mu ma muna nan ko in an saya mu kame muna kame ma'ana duk abin da ya tari ba kenan za a ci fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadda alaka bil baraka Allah ya yi maka addu'a da albarka فيشركهم فيشرك ما يشرك في كنا فيشارك فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل يكي وترانا ما أنا كيكا سو فيشرب الرسول كل يلي باكي إذا شعدوك أخي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سهل بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئره يتي اقوى صحابي محمود بن الربيع يتي اقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابن خمس يتي انا كان شكرا biyar aka kai ni wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya sa ruwa bakin sa ya kurkure ya fesa a huskata bayan ya girma yake bada labari yace yana dan shekara biyar ya hankalci wannan al'amari to shine malaman hadisi suka ce mafi karancin shekarar da zai yiwu a ce mutum ya karbo hadisi in ya girma ya bada ya karanta shine shekara biyar ma'ana daga shekara biyar mutum na da tamyizi zai bambanta tsakanin abubuwa wai ka ce a'a sama da biyar lokacin hankalinsa bai fita ba wai ka ce a'a mafi karanci zai tsaya biyar shine Mahmud bin Rabi قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يؤتى بالصبيان فيدعو له من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كفجي انا كاو مسا يارا كان كنانا سي مس الدعاء البركه فأتي بصبي وترانا سي اكا وان ان جنجري فبال على ثوبه سي يتساري اكن كفر من ذا الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء sai manzo Allah sai a kawo ruwa fa atba'ahu iyyahu wa lam yaghsilhu sai yayyafa ruwa akan wajen bai wanke wurin rigar ba sallallahu الله wasallam قال حدثنا ابو اليماني اما كان يزو كان زني دان كو جي كان يا كان زني ورسلنا كو تربيه هانو سيكي تساوا ان الله da shi da ba a yi ya قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن سعد بتا ابن سعير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه انه راى سعد بن ابي وقاص يوتر برقه والناس يتي صحابي يتي يا سعد إيه، ذكر ابي وقاص ينا وتر رقه كيا اسام حكا وتر يا فارا درسا كيا او اكو كو ديان كو بباي كو ترى كو غوما شا كيا زوا غوما شا <laughs> اكو إيه؟ ها يا والله ठीक है ना waye eh? alwaye ba bane an manzo Allah ya ce yaro a yayyafa a wanke shi na ya eh da zama da mutum jama'a tan babu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama babu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama babin da ke bayanin yima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati haka imam al-bukhari ya faɗa ina mana babu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ai babin da ke bayanin hukuncin yima annabi salati babin da ke bayanin kaifiyan yaya za a yi manzon Allah salati babin da ke bayanin waɗanne wajen waɗansu yanayi suka fi ma yin salati ya fi ƙarfi ya fi dacewa abin da ke ma'ana kaifiyar da salatin da za ka yi kamata yayi ya fito daga harshen wa harshen manzon Allah ko harshen na ko harshen malami na ko malamin ka قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا الحاج حكم قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال يتي لقيني كعب بن أجرة فقال ألا أهدي لك هدية يتي كعب دم أجرة يا هدودني يتي بذاك سونا باك وتكوتا ببر كوتا وتكي بغسل سامي إذن eh haka sai ce ko yace eh yana so mu kawo yace innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama faraja alaina yace wata rana manzon Allah ya fito mana fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قد علمنا كيف نسلم عليك Tabbas sallama dai mun san yadda muke maka sallama fa fa nusalli alayka to yaya za mu yi maka salati fa. تدل على al يا يا زامي za mu maka kowa ya je ya gano abin da yake so ko kowa ya je ya tsara abin da yake so ko al'amari ya zama barragada ko ko a'a akwai wata fa'ida kala sai manzo Allah ce kala sai ce faqulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كحميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواية كعب دم أجرتي mun gane ko akwai sai na Abu Huraira na Abu sai na Ali kowanne a cikin su zuwa yayi ya shi ga ta salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda zai zo ya dare ka yace ai kowa ma sahabbai ma kowa na da salatin da yake yi a a yaudara ce da cin amana ba za a ce sahabbai kowa na da salatin da yake ba a'a ma'ana ke kawo ma'ana duk sahabbai kowanne ya je wurin manzo Allah ke. ya manzo Allah wace kaifiya zai salati sai ba yace ga kaifiya da za ka yi to waɗannan kaifiyoyi da karawai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne salatin annabi su ne sahabbai wannan duk wanda kai kai daidai duk wacce kai ko kowace siga kai kai siga da ta fito daga ina daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ma ai kowanne kowa ma zai iya zuwa yayi yayi salatin shi ya sabo masallacin da ya ce eh amma duk malaman duniya su hadu su kai siya ta salatin annabi baki daya yayi daidai da harafi ɗaya da ya fito daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana farkon fari an fara raba ka da manzo abin da ya fito daga harshen manzo Allah ne albarka ma an raba ka da shi tukunna nake ka aje wannan ba shi ne ba ba shi zai biya maka bukata ba gani sigar da na kawo ita za ka yi sai ma'ana farkon shi ma'ana na an raba ka da sigar da ta fito daga harshen manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والجراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري قال ذا كما في روايه ابو سعيد الخدري قلنا يا رسول الله السلام هذا salamu عليك duk sahabban fa ladabi suke yi ba kowa ya je ne gano abin da yake so ba kowa zuwa yake ya manzo Allah sallama dai Allah yake mai ma sallama mai ma salati sallama dai mun sai da muke yi salatin ya ya zamu sai manzo Allah ce ku ce kaza kaza kaza har zuwa fa kaifa nusalli alayka kaifa tadullu ala al-kayfiyya ba haka bane wace za mu yi maka salati قال سيتي قولوا كتب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم باب يجي ولا باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم معنى يا هلك متين يما وني مخلوقي صلاتي بمن الله صلى الله عليه وسلم يا هلك كوري هلك با ya halarta ko da halaka ba menene dalili wa salli alaihi inna salataka sakanun lahu allahumma salli ala ali abi aufa ya kake jin tsoro kana wallahi tallahi duk abin da ka dauka cikin bukari ka je ko ina kanka kai kada ka fitar kan kowa har ana da kasa ba wanda zai ce ma kai kuskure amma in ka je na hawal kiblati in ka je na hawal yamini wa shimali ka je ka tattaro ka tattaro sai ka je kar 40 kana yin su annan a zo a tsayar da kai a ce me yake hujjarka ba kada abin da zaka yi sai fada ba kada abin da zaka yi sai fada sai zage zage sai fitina sai eh, fada da zage zage sun isa su kafa hujja wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa salli alaihi inna salataka sakanun lahu mahallu shahid ya halatta ayi wannan salati kenan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه يجي هو اللي كان صدقة كما قال الله اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقته يجي سيما هيتينا يكاو مثل صدقة فقال سيما قال الله اللهم صل على آل أبي أوفا yayi musu addu'a wannan mutumin da iyalansa gidansa duk baki daya manzon Allah ya musu addu'a to ne yanzu ko kai jiki ke nan daga ni har ɗaya har ke mun samu ne mun kafa kungiya قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يتي شو سكتي ابو حميد الساعدي suka ce ya rasulullahi suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa nusalli alayka wal rafa duk sahabban zuwa su ya manzon Allah ya wace kaifiya za mu yi maka salati da wace kaifiya za mu yi maka salati dukkan su kuma larabawa ne sun iya komai ba abinda ba su iya ba amma sun san kaifiyar sai ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a ce ai ko da sahabi ba shi yana da salatin sa yayi za kowa al'amarin ba barnagara bane ba ce yanki bane ba shiriyar ta ba kowane sahabi zuwa wurin manzon Allah yace me za mu faɗa yace ku ce kaza to sai sa duk sibogin da suka fito tun daga sabu da ujura har zuwa wane dukkan su baki daya sahabban manzon Allah ne duk waɗannan sigogi daga harshen manzon Allah ne duk kowace siga ka dauka in kana har ka hadu da Allah kai ka kai ba yadda za a yi azu lafiya Allah ce ba sigan da manzon Allah faɗa maka kenan amma duk sigan da kaje ka tsara kana yi sai ka yi ka je lahira a ce daga ina ka samu wannan tsari Eh? a mafarki amma duk littafan fiki suke in kai bacci ma gangadi mai nauyi naumun safilun yubtilun in kai bacci a lokacin ta warware shi ne shari'a ta ta كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة منظر الله صلى الله عليه وسلم يا الله ما أوجدت سركي دون دنسي كيف باسني با ko na zage shi ba haka ba ko na masa mummunan addu'a bai dace ba ko na kuje shi ko na yi masa bulala ko na shaɗe shi akan kuskure Allah ta sa wannan ya zama wani alheri ranar lafiya ban da manzon Allah waye zai kare haka kowa ya san an ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in kuskure manzon Allah yayi dan Allah yana da laifi to menene kuma yasa yake Allah kai miki addu'a sai suka ce ai saboda karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai wannan قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي ابو هريره يتي نا يا من الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر اللهم يا الله مدوكين سركي فأيما مؤمن سببته جم مؤمن دا نزاجين ko na yi masa muguwar addu'a ko na shaɗe shi ko na buge shi akan kuskure ban sani ba faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah Allah ka sa wannan abin da nayi maki ya zama kusanci ya samu kusanci gare ka ranar tashi kiyama ma'ana wannan abin da nayi masa akan kuskure Allah ka baki lada akan tare da cewa Allah ke la rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana abin da kai kan kuskure ko mantuwa Allah ba zai kama ka ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya kuma wannan baka da laifi kuma kace Allah ya baki lada malamai suka ce saboda karamcin manzon Allah matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah babu babu ta'awudi min al-fitan manzon Allah kenan ba ina ga wanda zace su komai suka yi daidai ne manzon Allah kenan yake ko da baya so ya je da hakkin kowa a kai babu ta'awuli min al-fitan babin da ke bayanin neman tsari daga fitinu Allah kare mu daga ala hadathana hasan bin umara qala hadathana hisam an qatadata an anas radiyallahu anhu sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ahfahu al-mas'ala yake sahabbai suka zo wannan ya tambayi manzon Allah wannan ya tambayi manzon Allah har suka matsanta فغضب سيما الله يهشي فصعد المنبر في هاو منبري فقال سيما الله لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم wannan ya tambaya wannan ya tambaya wannan ya tambaya sai manzo Allah ya fi ya hawo minbari yace duk wanda ke da wata tambaya tambaya duk abin da kuka tambaye yau zan bayyana muku sallallahu alaihi wa sallam ba haka bane فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل لاف راسه yake da in ka kalli wannan sai ga kowa ya ya boye kansa a cikin tafasa in ka kalli wannan kowa ya sa kansa na kuka saboda manzo Allah ya kace fi saudi yabki fa idza rajulun kana idza laha rijala yud'a li ghayri abihi sai ga wani mutum da an ba a, eh, san shi amma ba a san ubai shi ba hmm. duk sa'an da yayayya mutu ya kama shi da wani sai a aibata shi da wannan hmm. to shine yau yake son ya san wane ne ubai hmm. ga manzon Allah kuma yace duk wanda ke da wata tambaya ya kawo bata manzon Allah ya isa malamin ka zai iya daga ya tsaka akwai shi kenan fakala sai wannan mutumin yace to yau dai sai na san wannan asalin wannan abin fakala ya rasulullah man abi yace ya rasulullah wane ne ubana قال huzafa يجي أبكى ne حذافة malamai suka ce ko dai manzon Allah da wahayi ne aka nuna mishi uban wannan ko ko a'a firasa ce manzon Allah ya kalle shi ya ga yayi kama da wani ko kaka dai manzon Allah ba kaman ni bane ba kaman kai bane ba za a ce yaya aka yi sani ba ni ne ko kace a ce wace makaranta kace wace jami'a je. sai a ce yayi jami'an bayar ne ko yayi jami'a ABU ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fada ba za ka ce yaya yayi dan ka san yadda yayi sani ko baka sani ba ka sani ko baka sani ba kullum to na jibril ke saukowa a adadi ko da manzon Allah ya tafi wannan ya kalle shi wane ne ubana shi ubanka ne huzafa kuma an sha Umar sai manzon sayyidina Umar yace radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula na'udhu billahi min al fitani sayyidina Umar hankali sai tashi ya firgita ya fadi wa'annan kalmomi ya ga hankalin manzon Allah ya tashi yace muna roƙon Allah ya kare mu daga fitinu fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma ra'aytu fil khairi wa sharri al yawm qad yace ban taba ganin sharri da alkhairi kamar yau yadda aka nuna min ba innahu suwirat lil jannatu wan naru hatta ra'aytu ma wara al ha'iti yace an nuna min wuta da aljanna har na gansu bayan garun nan yanzu ka samu fax yanzu ka samu talabijin yanzu ka samu telefon yanzu ka samu duk waɗannan abubuwa baki ɗaya manzo Allah ya take su shekaru dubu da suka wuce albarkacin sa ne Allah yake yake yake yake buɗa waɗannan abubuwa suna ta zuwa وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم شيني قتادة تمكن بها دي با سرمن أبو يبصا دن دي دي جدا سيدا أوى سيما سفادا ليكيك ونن تنبيه an samu tambaya ta me yake ka wannan tambaya to gashi an ce ko za ka ne ubanka ya kuma daga ina wannan kalmar ta fito bakin manzo Allah ba haka bane to Allah madaukakin sarki Allah ka yaye mana fatara da talauci abin da mu Allah ka in mana imanin mu Allah ka tabbata mu lafiya da zama lafiya Allah abin da lafiya da zama lafiya ke bukata na da da rashin asiri Allah ka hore Allah ka ba mu albarkacin ruwa da man fesu Allah wa'annan wahalhalu da ake ciki Allah ka yaye mana wanda kai ba wanda zai iya yaye mana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith amin lana sha'nana kullaha ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم اجعلنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم